jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah muna ƙara miƙa godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu don mu bautata masa shi kaɗai ba tare da mahaɗa shi da kowa ba kuma ba tare da mahaɗa shi da komai ba sannan da ya boga manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka yi imani da shi har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna daga cikinsu sannan muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta laraba wacce muka saba gabatar da wannan karatu na hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan littafi na riyadu salihina kuma a cikin wannan masallaci namu na suna masallaci na biyu ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bida ya kamata sunna wadda take da helkwata a garin jos wacce mariga a sheik ismail idris bin zakariya ya asusa muna roƙon allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa tare da malaminsa na tauhidi a shagabakar mahmudu gumi da sauran malaman sunna waɗanda suka gabata muna roƙon allah ya ji ƙan iyayenmu da kakanninmu da surkanmu da sauran bayan allah na ƙwarai maza da mata da suka koma ga allah mu da muke rayu allah ka ƙara rayuwarmu albarka da ya'anmu da matanmu da shugabanninmu da sauran bayan allah na ƙwarai musamman ma shugaban masar malamai ta ƙasa a shek muhammad sani haya jingir da mataimakansa mataimaki na da shek yusuf muhammad samar gatukun da kuma mataimaki na biyu a shek sa'idu hassan jingir da shugaban gudanarwa da mataimakansa a shek abdul nasir abdul muhoyi da mataimakinsa na ɗayan da allah ya karɓi rayuwarsa alhaji hashim a tamfa allah ya ji kansa da rahama da mataimakinsa na biyu farfesa sani sagiru sokoto da kuma ainihin daraktan agaji na ƙasa da mataimakansa alhaji ibrahim shu'aibu ishaq george da kuma alhaji dauda kaloma duka muna roƙon allah ya taimake su da dukkan abokan ayyukansu a mataki na ƙasa sakatarori da ma'aji da sauran dukkan ma'aikata da kuma na jihohi da na local government da na rasa da na ikon eh, mutane duka muna roƙon Allah ya ƙara mana taimako ya ƙara mana nasara kuma kamar yadda na faɗa wannan karatu yana gudana cikin wannan masallaci nama wannan gari na jimeta wannan jiha ta adamawa Allah ya sa mu dace kuma a matsayina na almajiri ina kira zuwa ga malama da muke tare da su a nan ga almajirai 'yan uwana da kuma malama da suke nesa da almajirai 'yan uwana duka idan an ji wani kuskure to kofa abu da take don a ba da gudunmawa ta gyara saboda a gudu tare mu gudu tare mu tsere tare in an ji daidai wannan taimako ne daga Allah in ko an ji kuskure karancin ilimi ne da sharrin shaidan Allah ubangiji tsare mai kare don haka za mu tashi a cikin wato wannan hadisi muna kan babi na abin da ya shafi wato aswaki da kuma alhisal ba da siwak da waɗansu ɗabi'u halaye kyawawa wadda musulunci ya yi umarni da su bayan aswaki ɗin saboda haka za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu insha'Allah. Allah wannan hadisi wato shine yake bayani cewa an aisha radiyallahu anha an samu daga sayida aisha uwar mumini don Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta ƙala ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaba tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa ashirin min alfitrati ya ce abubuwa guda goma suna daga cikin abin da wato musulunci ya faɗetar don samun tabbatar da kyakkyawar ɗabi'a da tsabta da kuma yin aikin da Allah yake so in aka kira wannan abubuwa guda goma saboda haka sai ya bayyana mana cewa na farko ƙasu sharif akwai buƙatar rage gashin baki kamar yadda bayani ya gabata innal islam da'iman wa abadan wato shi musulunci kowane lokaci kuma har abada la ya tagayyar an hali awwal dangane da halinsa na farko alladhi ata bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda annaba tsira da amincin lasabata a gare shi ya zo da shi kuma za mu gane cewa lalle kullu harkatun islamiyya dukkan waɗansu harkoki na musulunci tajari baina salasati umurin tana gudana ne tsakanin al'amura guda uku awwalan ibada duk wani aiki da za a yi wanda aka ba da umarni to ana yin sa ne a matsayin ibada saniyan annazafa ana bayani ne akan tsafta wanda ake bukata thalisan al-iktisad ana bayani akan abin da ya shafi tattalin arziki to agalabul ma'amurat fil islam mafi yawan al'amura na umarni ga musulunci ya tabar bi hadhihi al'umuri salasa yana lura da irin waɗannan abubuwa guda uku saboda haka muna roƙon Allah taimake mu daga nan sai ce akwai rage gashin baki rage gashin baki ibada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa wa amarahum bi qas sharif ya umarce su rage gashin baki har ma na cewa khaliful yahud ku saba ma yahudawa a wani hadisi na cewa qas sharif wa awfarul lihiya au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam yace ku rage gashin baki ku cika gemu ana da bukata ku zamanto masu manyan gemu kar ka bar gemin kaɗan firit alhali kuma Allah ya maka gashi Allahumma illa idza kana aw idza kunta wato asla mutumin da ba shi da gashi da yawa kamar da muke ake faɗa da hausa kan ce shagiri idan mutum shagiri ne wanda ya zama to baya da gashi to da yadda gashinsa yake in ya bar shi a matsayin ibadarsa kenan ko da biyu ko uku ne a habarka suka fito to in ka bar su ka bar su a matsayin gemu domin haka Allah ya maka su amma wanda Allah ya ba shi gemu da yawa to lallai a sani a cika gemu shine daidai domin aske gemu haramun ne sannan aske gashin baki kuma gaba ɗaya makarohi ne saboda haka ana da bukata an tukassira a share ba ka rage gashin bakinka kuma ana da buƙata fi ta'alimul islam wajen karantarwa da musulunci yayi Allah ya jawo sharabaka al-hadab wato kada gashin bakinka tsawon sai wuce gashin girarka saboda haka wannan shine abin da karantarwa ta nuna to kun ga anan idan muka duba ragewar na gashin baki ibada ne farko tukunna ragewar na biyu kiwon lafiya ne domin tana iyawa kamar bakin gashin bakin buzuzu wani abu ya zo ya taɓa tana iyawa ya gangara bakinka ya zama matsala allah ya tsare ya kare sau da aka kiwon lafiya da tsafta ya shigo cikin wannan al'amari Allah ya samu dace wannan yana daga cikin ma'amuratul islamiyya kasu share a rage gashin baki don haka za ka iya samun mutane wato wanda ba su da addini wanda ba su da ilimin addini wani yana ganin wai da gashin baki ne zai barazana saboda haka ba zai aske gashin baki ba sai ya bashi shi buzu-buzu yana wa ka samu mutum mai irin wannan samu boka ne zai yi barazana ya cuci mutane da gashin baki za ka samu wani kuma ko da bai zama boka kai tsaye ba to yana da alaƙa da bokayen za ka samu mutum ya bar gashin baki bozo-bozo ya sa hula saki ya sa wasu zobba a hannu an cika yatsu da zobe wai shi a matsayin gagararre ne kenan ga al'umma zai yi abin da ya ga dama amma dai mun sani babu abin da ya gagari Allah duk abin da ake gadara da shi idan Allah ya so bawan bawansa rashin lafiya sai ya jarrabe shi idan Allah ya kai mutum zuwa ga lokacinsa duk wani abin da yake gadara duka zai bar duniya saboda ka ashe ka bar duniya kana tare da Allah ka bar duniya akan kayan imani da Allah shine mafi alkhairi akan ka zo kana neman wato wata buwaya a wajen mutane ta barazanar da babu asali Allah ya tsare mai kare sannan sai na cewa wa ifa'ul lihiya wato ana da buƙatar mutum ya cika gemu min du'a'i sayyida aisha kama kail innaha taqul alhamdulillahi alladhi zayyana wujuhar rijal bil lihya tana godiya ga Allah da ya adanta fuskar mata a fuskar maza da gemu saboda haka kana iya samun wani sai ya ce shi gemu yana ganin zai rage masa walwala bari ya aske sai aske ya haɓa zama tan ɗalkamar ta kashin biri kanta allah ya tsare ya kare hunaka kissatun akwai wata kissa da aka ba da? rajulun ta tazawwaja bi imra'atin wani mutum ya auri wata mata yana da gemu yana ganin yayi amarya sai ya ce bari ya aske gemun nan ya je wajen amaryarsa da kyakkyawar fuska tanɗal da ya zo wajen wannan amarya tasa ta ce ai wannan ba mijinta ba ne ya ce shi ne mana ta ce ita ta san mijinta da gemu cikakke kai kuma ba gemu ya za ka zo ka da wannan haɓa haka don haka ita ba za ta iya zama da mata 'yar'uwarta ba da aka haɓar mata ita ce aka sani ba gemu da aka idan aka zo da ni da kai waye mai gida ana bambancewa mai gida da gemu kai baka da shi ni ba da shi to waye mai gida don aka faufau ta keda da wannan aure da aka ba burgewa bane ka ce za ka aske gemu ka je wajen mata kana ganin ka burge a'a zayyana kallahu aw zayyana Allahu wajhaka bil lihiya Allah ya adanta ka ko kuma Allah ya yi wa ka ado da gemu da haka kar a rena irin wannan arziki da Allah ya yi mana mazaje to za Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa wa auful lihiya ku cika ainihin wato gemu ya zama babba wani lokaci can a media na ga an nuna wani mutum gemunsa daga haɓarsa yana taɓa ƙasa wani daga irin jajaya mutanen ko indiya ne ko ina ne dai daga wannan ɓangare yana sanye da harami a jikinsa ya ɗaura kuma aka nuno shi gashi nan gemun ya sauka har ƙasa to so da haka kunga wannan yadda al'amari yake bisa cikawar gemu idan ya ɗauki wannan wato karantarwa in aka ɗauki fatawa ta malamai cewa ana so idan mutum yana buƙatar ma zai rage gemun to aƙalla ya kama shi uku ya kama haka ya kama haka sannan sai ya kama sai ya rage ƙasar to kaga wannan ma dai in kaga haka ai ba ƙaramin gemu ba ne saboda haka allah ubangiji ya samu dace don haka uwa musulmi kar a kyamaci gemu allahiyatu min sunan anbiya. wato gemu yana daga cikin sunna ta annabawa ya ce wasiwak da yin aswaki domin shi yin aswaki abu ne wanda yake da mahimmanci kwarai da gaske ƙaraina fi masu baƙa mun karanta cikin abin da ya gabata sayidu lura ƙala bi nafsi a nan tsira da wani talasta bata a gari ya faɗa da kansu cewa laula an ashuka la ummati la amartuhum ke inda kulla salatin audubar dubara kulle salati saboda haka ce ba dan karin ɗora ma al'umma ta wani irin tsanani ba da na umarce su da yin asuwaki a lokacin kowace sallah saboda haka shi wato a yin asuwaki matsaharatun lilfammi wa maradatun lirrabbi yin asuwaki. yana tsarkake baki sannan kuma yana tabbatar da yardar ubangiji ga bawansa sannan kuma yin asuwaki ya yusahhilu kurojar ruhi inda maut yana kawo sauƙin fitar rai wato lokacin da aka zo mutuwa sannan kuma ya shaddidul asnan yana ƙarfafa a haƙora yin aswaki saboda haka lahu fawa'id kasir yana da fa'idoji da yawa idan muka duba a cikin wannan kun ga an ce mana tsarki ne ga baki sannan kuma yarda ce ga ubangiji to kenan kun ga an samu tsarki an samu kuma ibada akan yadda al'amari yake kuma yin aswakin ma tattalin arziki cikinsa ya shigo domin idan ka sake ba ka gyara haƙoranka suna iya riɓewa da wuri idan suka riɓe ɗan abin da za ka ci cika bare baka ka ce ka yi aswaki ka goge ba to yana iya taruwa a ƙarƙashin dajishinka ya zamanto ya kashe maka haƙori haƙorin ya zube ko dai ka samu na ƙasa a rayuwarka wanda baka kai lokacin da za a sanya ka daga cikin wadda haƙoransa in sun zube ba damuwa ba ko kuma ya zamanto za ka kashe kuɗi mai yawa don yin haƙori kaga yin asuwaki ya zame maka economic na tattalin arziki kar ka bar haƙoranka na asali su zube ballantana a ce za ka kashe kuɗi ka je kai na roba saboda haka wa'annan ayyuka yana da kyau jama'a mu ƙara lura mu ƙara mai da hankali a cikin wa'annan al'amura Allah ya sa mu dace ya ce wasan shaƙi alma daga cikin abubuwa da shari'a ta yadda da su na ainihin hakan ibada ne al'isin shaƙo filozo iwal gusli wannan duka lalle yana daga cikin abin da musulunci bai manta da shi ba iza ataita ila alwudu ila salati idan ka zo yin alwala ta yin sallah to lalle akwai buƙatar shakarwa da hanci to na an ce al-istinshaqu huwa jizibul ma'i bil amfi, shine fusgar ruwa da hancinka ka sheƙa ya shiga cikin hancinka wannan shine abin da ake bukata la idkhaluhu bil biliyadi. ba wai ana so ka shigar da shi da hannunka ba idan ka zo kana duba alwalar wani sai ka ga ya taɓa ruwan sai ya rika ya a cikin hanci yana taɓawa wannan ba haka ake bukata ba in lam sa'iman idan kai ba mai azumi ba ne fa ka bi eh, iblagi lalle ana da bukata ka yawaita wajen zoƙar ruwan kamar yadda ake da bukata ka tsawaita ko ka zurfafa wajen kurkura baki saboda haka wannan yana daga cikin wato abin da ake da bukata sannan sai yana cewa wa ƙasul azfar da kuma yanke faratu a musulunci ba a yin ado da ainihin farci saboda haka tsarin yahudu da nasara su suke yin ado da farce har ma ana sai da farcen bogi a shaguna mutum ya zo ya ɗora a yatsarsa ka gan shi zaƙo-zaƙo suna nan zara-zara hakan nan wannan ba daidai ba ne yanke wato farce yana daga cikin shi ma idan muka duba akwai ibada akwai tsafta akwai kiwon lafiya ta yadda za ka gane na farko innahu ibadatun li'annahu ma'amurin fil islam a matsayinsa na ibada musulunci ya yi umarni da haka saboda haka wannan shine yanke farce ibada ne sannan kaunuhu taharatun yanke harce iduka an alqadurat wan najasat allati ta kono al-azhar kasancewa ya nisantar da kai daga barin ƙazanta ko najasa wanda za a samu a cikin farce idan ka yanke wannan ba za ta zauna ba ƙazanta ba za ta zauna ba najasa ba za ta zauna ba kaga Sani? wa huwa nazafatun wa taharatun al'amari na biyu tsarki ne tsabta ne sannan kuma al'amru salis wato abu na uku shine al'iktisadiyya tattalin arziki wa ri'ayati siha da kuma kiyaye lafiya ta yaya zai zamanto idan kana barin farce ba tare da yankewa ba kana iya samun kanka cikin matsala in ka zo kurkuren baki tana iya wa a samu wani kuskure farce yanke maka da shi in ya zo da wata kaddara sai an yi fama kwarai da gaske ya ɗora ruwa ya samu a samu damuwa tana iya wa kana ƙoƙarin yin susa ka manta ka ƙwarzano wani wajen jini ya fita to ba batun ƙaiƙa yake ba a wannan lokacin ana ƙoƙarin ya za a yi tattalin yadda za a tsare lafiyarka musamman ka irin waɗanda suke da ainihin wato diabetes wanda yake zamantowa mai matsala idan jini ya fito a jikin mutum domin akwai diabetes iri daban-daban wanda yake wani ko da ya rauni ba da matsala amma kuma akwai dabita ɗin da yake in aka samu rauni to kafin a magance wannan matsala sai an sha wuya to saboda haka kaga rashin bin shari'a ya zama maka sanadi baka yi tsaron lafiyarka ba sannan kuma ga asarar kuɗi na magani da ganin likitoci dangane da rashin yanke farce saboda haka jama'a a tsarin musulunci ba a ado da farce musulunci bai yarda da haka ba a yanke shi ibada ne a yanke shi tsarin ƙarin tsafta ne da kiwon lafiya a yanke shi kuma tattalin arziki ne gabaran abin da ka iya sabbabawa na wata matsala ko kurkuren baki ko shafar kunnuwa ko yin susa ko wani abu da ya kama da haka kana ƙoƙarin susa ka sosa fiye da yadda ake buƙata jini ya zo kana ƙoƙarin shafarwa a kunne ka manta farce ya ƙwaƙwale maka kunne ko ko a ka je kurkuran baki hannu ya zarce ya yanka maka da da shi da maka wancan irin wanda ne na iya faruwa da haka addinin musulunci addini ne wanda yake tafiya da kowane zamani da kowane irin yanayi saboda haka ba baba gidajen addini ba ne don haka jama'a a lura da irin waɗannan ayyuka Allah ya sa mu dace wa gasalin baraji sannan da ainihin wato wankewa wato ana da bukata mutum ya wanke ƙarƙashin farcensa mutum ya wanke ƙarƙashin wato gashi na abin da ya shafi gemunsa duka wannan ana da bukata a cuccuɗa ko kuma ana da bukata mutum ya tsatsefe yatsunsa a wajen alwala musamman wannan yana daga cikin matsalobatul islam abubuwan da musulunci ke bukata an ya fa'alahul muslim akan musulmi ya aikata shi sannan sai ya ce wa na ibti sannan kuma daga cikin abin da ake bukata akwai cire gashin hamata don haka musulunci ya yarda ka ci zuge gashin hamatarka don kada wannan gashin ya zamanto matattarar ƙazanta kada ya zamanto ka cutar da mutane 'yan uwanka sannan kuma baka yi ibada ba don haka idan muka duba cire gashin hamata wato farko abinda da za mu gane annahu ibadatun cire shin ibada ce limaza li'anna al wara muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bi zalika domin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon duniya gabaki daya ya yi umarni da haka sannan kuma a wani biyu taharatun tsarki ne wanda idan mutum yana yi shi da kansa zai ji daɗi a jikinsa sannan kuma ibti'adun an idrarin nas aw ghair wato an nisanta gabarin cutar da mutane ko cutar da wani lokacin da ka zo za ka yi sallah ko kana mu'amala da mutane na ɓangaren abin da zai sa a buɗe hamata to wani in ya zo kusa da kai fa zai samu damuwa ka cutar da kai warin hamatakka baka wanke ba baka cizge gashin ba Ka baka yi abin da shari'a ta yadda ba wajibi ne a lura da wannan ya ce abu na gaba wa halƙul anata da kuma aske matse matsin wato cinyoyi dangane da yadda za a kawar da irin wannan kun ga saboda ƙazanta da rashin lura da abin da ya kamata a kiyaye har akan samu ƙwarƙwata a da saboda akwai ƙazanta ba askewa ba wankewa ba tsefewa ballantana a ce za a gyara ta hanyoyin da suka kamata ga gure na wari ga kwarkwata ga rashin kyan gani ga koda na mutum ne saboda haka ga shi kuma ba a yi ibada ba sannan kuma ba a ta kai da damuwa ba Allah ya tsare ya kare kwarkwata in ta cizo tana iya sababa kuraje kuraje idan suka bayyana ƙarshenta sai abin ya kai ka ga neman magani maganin nan kuma dole sai ka kashe kuɗi ka ga nan ma hali na tattalin arziki ya shigo maimakon ka bar kanka cikin wannan hali to idan kai abin da shari'a ta yarda sai ka kubuta daga cikin waccan matsala Allah ubangiji ya samu dace Allah ka taimake mu sannan sai yana cewa yana cewa wal intiqasu alma'i da kuma ainihin wato takaita ruwa wanda za a yi dangane da sauran ayyuka da za a amfani da shi wato a cikin abin da ya shafi waɗannan ayyuka kalar rawai mai rawato hadisin ya ce wa nasitul ashira ya ce sai dai na manta na goma ɗin illa an ta takuna almazmar sai dai ina tsammanin watakila shine kurkuren baki cikon na goma don haka idan muka duba dukkan irin waɗannan ayyuka ne بين العبادة والطهارة والاقتصادية وحماية النفس وحفظ أعراض الناس duk wanda yana ciki ka yi ibada ka yi tsarki ka yi kiwon lafiya ka yi tattalin arziki sannan kuma ka tsara cutar da mutane saboda haka wannan wajibi ne jama'a mu lura mu gane da fatan allah ya sa mu dace ƙalal waki wani malami da ake kiransa da wannan suna waki ya ce wa huwa adun ruwati kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi al-intiqasul ma ya ce abin da ake ne da intiqasul ma ɗin nan al-istinja'u aka ce ana nufin wannan shine tsarki wato kama ruwa saboda haka kharaja min kalbaula aw kharaja min kalgha'ita fa al islama ya'muruka bi an tagsil mahalla wato fudari kai ko bayan gida musulunci ya umarce ka da ka wanke wannan gure al makhraj min al-bawl aw al wato guran da hutsari ya fito ko bayan gida ya fito la yusharikul makana fil gusli au fil gasli ba a haɗa waɗannan gurare wajen wankewa kana iya samu alladhi la yaqra wala yas'al wanda baya karatu baya tambaya ya jama'a bainal makanaini yana haɗa waɗannan gurare guda biyu a dubur zakar wato duburarsa da zakar ya yi fitsari bayan gida sai kawai sai ya rika haɗawa yana murza yana wankewa to kaga ba a yi tsarki ba na farko kenan ko kuma ce na farko ba ibada aka yi ba na biyu ba tsarki aka yi ba na uku kuma an samu cutar da mutane na uku kuma a na hudu ba a tsare mutuncin kai ba domin hakan zai sa ka hoto kana wari jama'a su gagara gane daga ina wari yake hutowa, domin ka haɗa mafitsararka a gurin da fitsarinka ya hoto da bayan gidanka ka wanke a matsayin kayan tsarki wannan ba daidai ba ne sannan kuma zai iya zamantowa kai kanka a rayuwarka ba za ka ji daɗin jikinka ba sannan kuma ko mai wanki da guga kake kai wa kayanka in ya duba hantsar wannan ka zai iya gane cewa kai ƙazami ne ba ka tsarin karantawa na musulunci ba ƙarshen ta ya ƙara ma kuɗin wanki da guga saboda abin da kai ba daidai ba saboda haka yana da kyau lallai jama'a mu lura da irin wannan al'amari Allah ya sa mu dace saboda haka rawahu muslim yana cewa imam muslim ne ya rawaito da wannan hadisi yadda ya kasance a wannan tsari yan uwa musulmi yana da kyau mu ƙara lura mu ƙara ganewa mu fahimta dangane da yadda wato karantarwa ta musulunci yake ya ce albarajim ma'an albarajim yace ce bilba'il muwahada da ainihin wato ba da take guda ɗaya ba ce ya raji ba ba'unce a wannan waje waljim da kuma jimu mai ɗigo ɗaya wa huwa Asabe. asabi uqdul asabi wato shine wato cuccuɗa yatsu wal ifa'ul lihiya da kuma yadda za a tsatsefe gemu cikakke dangane da abin da ya shafi wannan wato shine ma'anahu la yanqusu minhu shay'an ko kuma ma'anarsa dai ana nufin cewa a yanke farce gemu kuma a cika shi kada a rage komai wannan shine babban abin bukata muna roƙon Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana gane sai hadisi na gaba shi ne hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da biyar yana cewa wani bin umar an samu daga ɗan umar abdullahi kenan ahadu abadila sahaba ɗaya daga cikin abdullahohin sahabai radiyallahu anhu ma da Allah madaukakin sarki tabbata a gare su huwa wa Abu shi da babansa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare kala yace ihfu ko kuma akhafu ash-shawarib wa afu lihiya yace ku takaita gashin ku. sannan kuma ku cika gemu jama'a wannan shari'a kenan ya kuma ta kar ku kyamaci mazajen da suke da gemu ba dan ina da gemu ba mata na ba su kyamaci nawa ba amma ku din ma duka muna gaya muku ku gane saboda haka yawan aske gemu yana sa waɗansu gashi masu kaifi masu tsini su rika kan haɓa ko wani gure da saurarakinsu to saboda haka ku bar mazajenku da gemu cikakke sai ya zamanto kamar buroshi a fuska a lokacin da aka kai za a gabata da aiki na ibada Allah Ubangiji ya mu dace muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana taimako ya kuma ƙara mana gudunmawa an nuna mun alama lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai in allah ya kai mu darasi na gaba za mu ɗora da ikon allah da fatan abinda na karanta daidai allah ya ba mu ladansa wadda ne kuskure allah ya yafe mai yafe wani baki ɗaya kuma kamar yadda na kira zuwa ga malama da almajirai 'yan uwana da muke nan da wadda suke nesa za su je mu ko su gan mu a tsarin midiya to in an ji wani kuskure kofa a buɗe take don a ba da gudunmawa mu gudu tare mu tsere tare ya allah ina roƙonka abinda na faɗa daidai allah ka ba mu ladan da ni da na faɗa ga wanda suka saurara ya allah duk abin da ya kuskure allah ka yafe min da ni da wanda suka saurara Allah ka tabbatar da mu cikin bayanka na ƙwarar da za a gafarta musu a sa su gidan aljanna Allah ka yi mana gudunmawa da haka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da sauran bayan Allah na ƙwarai muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ka amintar da mu ka zauna da mu lafiya Allah ka rawa mana asiri baki da dama idan muka zo ƙarshe mukan tsaya idan da tambaya da za a yi sai idan ko babu sai mai addu'a ta gabaki daya Allah ya samu dace Na, wa alaikum assalam wa rahmatullah ka ƙara matsowa kusa ana ruwa ballan abin nan na'am a shari'ance cirewa ne abin sai da al'amari yake kenan amma idan har ya zamanto mutum ba zai iya cirewa ba akwai larura to yana iya askewa amma dai ka sani yanda an aka cire zai fito ba zai dame hamatar ba za ta dame ka ba to lokacin da ka aske in gashin zai fito zai fito da kaikayi da suka ya rika ka a cikin yadda al'amari yake don haka in har ka saba da cizge gashin hamatarka za ka zo cirewa ba tare da an samu matsala ko wata damuwa ba allah ya samu dace وعليكم alaikum ورحمة الله وبركاته wa نعم ya har ma da wasu mazan na'am na'am na'am Eto, eh, shine batun da muka yi magana a tsarin musulunci ba a ado da barce na jikin kama ba a daka ado da shi ba ballantana wanda yake zamantowa najasa ɗan kanti akan samo farce ɗan kanti a sa a yatsun hannu ko na ƙafa a shafe da wani abin ado ana ganin kamar burgewa ne to wannan babu shi a musulunci ba daidai ba ne a yanke wato game da zo a nassi na hadisi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana na'am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 وجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام الله كتري من ايمان الله كسامي كيكاون قرشه الله يسامو cika da imani Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu da shugabanninmu da sauran bayan Allah na kware Allah ka dora mu akan hanya ta kware Allah ka tabbatar da mu kan addinin musulunci Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da kafirci ka raba mu da munafurci ka raba mu da hassada da kiyayya da kyashi da mugunta Allah ka tsare wa'annan al'amura gabarin shiga zukatanmu Allah ka taimake mu da san ƴan uwanmu da taimakon ƴan uwanmu Allah ka rawa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ƙara mana kariya da taimako shugaban ƙasar mu na Najeriya Allah ka tsare mana shi Allah ka taimake shi Allah ka ba shi ikon gyara kurakure Allah ka tabbatar da shi cikin alkhairi ya Allah wannan yanki namu na arewacin Najeriya Allah ka zauna da mu lafiya a ciki Allah ka ƙara tsare mu daga dukkan musibo da bala'i ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana kariya a wannan yanki namu na gabashin arewacin Najeriya jihar Adamawa jihar Borno jihar Yobe jihar Gombe da jihar ah, Bauchi da jihar Taraba Ubangiji Allah muna roƙonka wayannan gurare Allah ka tsare mana su Allah ka ba mu kariya ka ƙara mana aminci da zaman lafiya muna roƙonka ya Allah jihar Katsina Allah ka ba su zaman lafiya ka tsare su jihar Zamfara Allah ka tsare su Allah ka ba su kariya Allah muna roƙonka jihar Sokoto Allah ka ba su kariya Allah ka tsare su jihar Kebbi muna roƙonka ya Allah su ma Allah ka ba su kariya ka tsare su daga dukkan abin da ka iya zamantowa damuwa haka jihar Niger muna roƙonka ya Allah su ma abin da suke fama da shi Allah ka tsare ka kare da jihar Kaduna su ma muna roƙonka ya Allah ka ba da gudunmawa ta kariya Allah ka tsare dukan bayanka na ƙware a wannan gurare har ma da jihar Nasarawa Allah Ubangiji su ma ka kare su Allah ka ƙara mana nasara cikin al'amuranmu baki ɗaya ya Allah muna roƙon <clears throat> muna ka jihar helkwatar wannan ƙungiya jihar Filato Ubangiji Allah ka ƙara zaman lafiya Allah ka tsare dukan waɗansu musibu tajin-tajin da sauran wasu al'amuran da ka iya faruwa Allah ka tsare su Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka tsare mana malaman mu Allah ka ba mu kariya ya Allah muna roƙonka mai girma gwamnan mu na jihar Adamawa Allah ka ƙara masa taimako Allah ka ƙara masa kariya Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara masa ɗaukaka Allah ka ƙara masa haɗin kai da shi da abokan ayyukansa 'yan majalisu kwamishinoni daraktoci sakatarori da sauran dukkan ɓangaren tafiyar da gwamnati Allah ka taimake su duk wani aiki da za a ce an yi da na sani Allah ka tsare wannan gwamnati ga barin aikatawa duk wani aikin da zai zama to Allah shi albarka Allah ka taimake su da aikatawa Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana yarda da gaskiya Allah ka ƙara mana riƙo da gaskiya Allah ka rafa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki sojojinmu na Najeriya na ƙwarai Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukakar daraja ya Allah muna roƙonka 'yan sandanmu na kwarai Allah ka tsare mana su ka ba su kariya ka kara musu ɗaukaka daraja da ya mu da ainihin wato dukkan jami'an tsaro iri daban-daban ya Allah muna roƙonka na asiri Allah Ubangiji ka tsare mana su ka ba su kariya na kwarai daga cikinsu ya Allah muna roƙonka kwastan ɗin immigration ɗinmu civil defense ɗinmu da mu da lauyoyinmu da likitocinmu da injiniyoyinmu da ainihin rossauti da dukkan ɓangaren ayyuka daban-daban daban-daban daban wadda ban ambata ba ma da yadda na kwarai yake a wayannan bangarori Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukakar daraja Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka taimake mu 'yan siyasa mu na kwarai Allah ka ba su nasara cikin abin da za a fuskanta na siyasa da zaɓe nan gaba Ubangiji Allah ka taimake mu da samun shugabanni na kwarai 'yan siyasa na kwarai ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu sarakunanmu na ainihin wato sarakunanmu na gargajiya kenan za mu ce manyansu da ƙananansu ubangiji Allah ka tsare mana su na ƙwarai daga cikinsu Allah ka tabbatar da alkhairi ta tare da su ya Allah muna roƙonka talakawa maza da mata na ƙwarai daga cikin Allah ka ƙara mana kariya ka ƙara mana ɗaukaka ka ƙara mana albarka baki ɗaya Allah ka taimake mu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka mana da su na gida ko asibiti ko wanda suke tafiya da abin a jika Allah ka warkar da su ya Allah muna ka masu sana'o'in hannunmu na ƙwarai Allah ka ƙara albarka cikin sana'o'insu ‘yan kasuwarmu na ƙwarai Allah ka ƙara albarka cikin kasuwancinsu Allah ka tsare asara ga barin dukiyoyinsu ya Allah in wani abu ya zamanto ba makawa Allah kamar da shi ka fara gare su Allah ka rufa mana asiri ya Allah malamanmu da suke karantar da mu a matakan ilimi daban-daban da fannonin ilimi daban-daban Allah ka ƙara wa iliminsu albarka Allah ka ƙara musu kariya Allah ka ƙara musu ɗaukakar daraja Allah ka ƙara musu imani da yarda da gaskiya ya Allah mu da ake karantar da mu Allah ka ba mu ikon ganewa ka fahimtar da mu ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka gane ka tabbatar da mu cikin alkhairi ka tsare mu daga rugubin shaidan da rudanin shaidan Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya. Allah ka amantar da mu Allah ka zaunar da mu Allah ka ba mu kariya baki ɗaya. ya Allah muna roƙonka wannan ruwa da kake saukarwa muna tawassuli wajen godiya ga wannan ni'ima da ka ba mu ya Allah duk abin da muka roƙe ka na alkhairi Allah ka ba mu Allah ka tsare mana musibar da take cikin wannan damuna Allah ka tsare mana musibar da take cikin wannan damuna na abin da ya shafi ruwa da zai amalalo cinye gonakin mutane ko abin da zai zo na daga tsuntsaye ko namun daji ko waɗansu al'amura da za su zamanto asara ko wutar daji Allah ka tsare dukkan abin da aka noma ya Allah abin da aka noma Allah ka sanya albarka ciki wanda ba su noma ba ya Allah in lokacin amfani ya zo Allah ka hore musu abin da za su ciyar da iyalansu wanda suka yi noma kuma Allah ka tsare musu daga dukkan kowace irin asara Allah ka kare Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi Allah ka rufa mana asire baki daya ya Allah muna roƙonka wannan ƙungiya tana da buƙatu na ayyukan alkhairi ubangiji Allah ka taimake mu a irin waɗannan ayyuka muna kawo bukata mu gare ka ya Allah muna bayyana maka nufofin ya Allah muna bayyana maka ayyukan da muke so ya Allah Allah kai ne mai biyan wannan bukata Allah kai ne mai tabbatar da wannan aiki Allah ka taimake mu ka tabbatar da irin ayyukan alkhairi da muka shirya a zukatanmu ya Allah duk wani abin da zai to kuskure wanda muka kaddara shi a zuciyarsu Allah ka kawar da shi Allah ka kare shi Allah ka tsare mana malamin mu tun daga ƙasa har zuwa rassa dukkan abin da aka shirya na alkhairi Allah ka taimake mu a kansa ya Allah manufar na wannan kungiya gina masallatai da makarantu da asibitoci da gidan marayu da ainihin taimakawa tsofaffi da yadda ake gabatar da wa'azi da yadda za a tafiyar da shi na motocin tafiya da yadda za a gudanar Allah kai ne mai komai Allah ka sauƙaƙa mana irin waɗannan ayyuka ka hore mana da za mu gudanar da su cikin sauƙi Allah ka taimake mu baki ɗaya ya Allah marayunmu da zawarawanmu da sauran tsofaffi waɗanda suke ba su da galihu Allah kai ne mahaliccin kowa kai ne mai azurta kowa Allah ka ba mu kariya Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi Allah ka zauna da mu lafiya ka amintar da mu daga dukkan kowace irin musiba daga kowace irin bala'i ya Allah dukkan bangarorin mutane da muka ambata na kwarai daga cikin su Allah ka taimake su waɗanda suke ba na kwarai ba ya Allah idan suna da rabon gyaruwa Allah ka ba su ikon su tuba <coughs> in sun tuba ya Allah Allah ka karɓa musu tubar su ya Allah wanda ba su da rabon tuba Allah muna roƙonka ka shiga tsakaninmu da su Allah ka wargaza aniyar su Allah ka watsa haɗin kansu Allah ka tozarta su Allah ka kunyata su Allah ka damar da su da damuwar kansu Allah ka ɗora musu abin da ba za su iya ɗauka ba Allah ka karya su Allah ka tsine musu albarka Allah ka watsa haɗin kansu duk wanda suke goya musu baya a cikin ƙasa ko a wajen ƙasa hari da ake kama wannan ƙasa daga cikin ƙasa ne ko daga wajen ƙasa ya Allah masu wannan mummunan manufa Allah ka bai da bakirci kansu Allah ka tsine musu albarka Allah ka durƙusar da su Allah ka karya su in masu dukiya ne Allah ka kwace dukiyar in masu makami ne Allah ka zurɗo su Allah ka karya su Allah ka durƙusar da su ya Allah ka taimaki bayanka na ƙwarai manya da ƙanana maza da mata na birni da na ƙauye Allah ka taimake mu baki ɗaya Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka dan uwanmu da bai da lafiya da rotan agaji Allah ka ƙara masa lafiya da sauran marasa lafiya wanda ba sai na iya ambata su ga baki ɗaya ba waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu da rama ka gafarta musu musamman dan uwanmu da yarsu kwanan nan da sauransu shine Alhaji Abdulhamid Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa Allah ka haske kabarinsa da sauran bayanka na ƙwarai ya Allah Allah muna roƙonka ka taimake mu mu ƙara karanta salatu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fata da fatan du'a bayan muka roƙa na alkhairi Allah ya bamu da shari Allah ya tsare mu baki daya bismillahir rahmanir innaka Hamidum Majid bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك